Allah ya karɓi rayuwa ta ku ci gaba da tsare ma Allah wannan aiki zai tsara wannan dukiya ta noma ta ku kenan yana gan musu wasiya sai ya bingire sai ya mutu su uku ne yaran nan kamar sun ji da suka ga irin abin da suka noma suka lissafa abin da za su bayar a matsayin zakka ga talakawa kadidiyan da a wancan lokaci suke wa mutane ladabi suke musu biyayya amma yau kadiba ka gani in ta hango ka a wancan lokacin kana tahowa sai ga ta dan mamatsa jikinta haka jikinta na rawa sai ta dan kauce sai ka wuce yanzu ka wuce ta tsugunna ta gaishe ka saboda an ce mata ta yi haka amma yau in ka taho ta taho kana dan kokarin rakube mata tana kokarin biyo ka dole sai ta bangaje ka kuma in ta bangaje ta kalle ka ta yi tsaki ta ce idiot ta bangaje ka kuma ta ce maka idiot ka to ya za yi wanda kake jin mai daraja ne a cikinku shi ke zagayawa yana nemanta yana neman ya zina da ita wanda kake ganin yallaɓai ne mai martaba ne honorable ne zagayawa yake yana nemanta kuma shi ne take ganin kuna zuwa kuna tsugunawa kuna neman ya taimake ku shi kuma yana zagayawa yana da taimaka mai ta ba shi dama a kanta ya yi zina da ita ya bar ta bangaje ka ba ya za ta ji tsoronka weekend sai su kwashi jiki gaba daya sai su tafi saudan zaria sai su je su kama kananan gidaje da hotels hotels da restaurants su je shi ta fasaji ina suka tafi sai su gaya ma iyalinsu da 'yan uwansu an tura su na workshop kuma karya ne sun je ne kawai su ɗan huce haushinsu na zinace-zinacen da a cikin al'ummar musulunci ba su samu damai tun daga aladu can karnuka awakai dabbobi to bar su je su tare a cikinsu jama'ar musulmi kun gani yaushe baka tafiya za ta kalle ka da kallo na mutunci mutum da rawani a kan shi ta san mai sarauta ne zai je yana nemanta ta san ɗan majalisa ne honorable ne zai je yana nemanta jama'ar musulmi kun gani yaushe ba za ta wulakanta ka ba yaushe ba za ta tunkuɗe ka ba yaushe in ta buge ka ba za ta kalle ka kuma ta ce maka idiot ba jama'ar musulmi kun gane wannan dole musulmi a yau su dawo cikin hayyacinsu kuma za su iya dawo cikin hayyacinsu ne in ana sanar da su irin waɗannan maganganun kuma suna jin su a zukatansu da ikhlasi kuma kowa ya rinka koma yana zaman tunanin halin nan da ake ciki shi wace gudunmawa zai bayar ko ko kai ba abinda za ka iya bayarwa na gudunmawa jama'ar musulmi kun gani a shi wannan karatun ba na yin kabara ba ne to yana wata kabara kabara da za ka yanzu wani ya kabara ka gani a yanzu waɗannan maganin sun fi karfin a tsaya ana musu kabara da waƙi abinda kowa da ya san a haka ake ciki kawai na kyauta to kun ji gab Allah yake da ya cire kwarjininku da tsoronku da ganin girman da ake da shi naku min qulubi adwikum Allah zai cire wannan girman naku da tsoronku da kwarjininku a cikin zukatan makiyanku sai ya zama ba su ganin girmanku ba su ganin kwarjininku ba sa tsoronku wala yaqdhifanna fi qulubikum alwaham kuma gab kuke da Allah ya jefa lalacewa da rauni a cikin zukatanku Allah sai ya jefa rauni a zuciyarku Allah ya jefa muku lalacewa duk inda zaka ga musulmi sai ya ganshi shine lalatacce jama'ar musulmi kun gani ka kalli abu teaching hospital musulma in za ta je a nan fazariya duk wadda za ta tafi sai dai jarumar gaske amma wallahi tallahi za ta tafi ne gaban tana faɗuwa saboda tana ɗarɗar tana ganin za ta iya haɗuwa da wulaƙanci in ta nawa ko na musulmin da bai san musulunci ba a wurin ko kuma na arniya ko na wani arni jama'ar musulmi ku kalli fa irin wannan hali da musulmi ke ciki to ya za a yi zira ido jan baki a shiru ba wani abu da za a iya yi kenan to Allah ba zai tambaye mu ba ko ko zai tambaye mu to in ya tambaye mu me za mu ce mun yi wani abu ko ba mu yi ba jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta kila sai aka ce wa manzon Allah sahabbai kenan mal wahnu ya rasulullah me kake nufi da rauni da lalacewa da Allah zai jefa a zukin zukatanmu kala sai annabi ya ce hubbud duniya raunin shine Allah zai jefa muku son duniya wa karahiyatul maut da kuma tsoro da kyamar mutuwa za ka ga musulmi sun koma suna bala'in son duniya sun koma suna bala'in tsoron mutuwa ka ga yahudi kenan da mahar musulmi kun gani ka san da yahudi shine sanda Allah zai yi shi malamai suke ganin kamar sai da aka ɗebi kuɗi aka haɗa da jinin shi aka ya mutsa sannan aka yi shi saboda bai hude, bai da wani tunani sai kuɗi jama'ar musulmi kun gane sannan duk a halittar da Allah yi babu wanda ya kai bai hude tsoron mutuwa su fa suke buɗe baki suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne 'ya'yan Allah kuma mu kaɗai ke so suka ce mu ne ullahi kadai min dunin nasu Allah ya ce wa annabi kul ya na hadu in za'amtum annakum auliya lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqina Allah sai ya ce wala hu abadan saboda mi bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi zalimi sai ya ce musu amma innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون wallahi malaman tafsiri da dama suka ce tunda Allah ya saukar da wannan ayar ko da kuskure ba a taɓa samun wani ba hude. ya shiga wani hali a rayuwa aka ji ya yi fatan ya mutu ba a taɓa ji ba ku kalli ƙalubalantarsu da Allah yi in dai ku kaɗai Allah yake so banda sauran mutane to ku fatan ku mutu a ah, duk wanda ya ce a Najeriya shi kaɗai 'yar aduwa ke so to ya kama hanya tafi Abuja mana jama'ar musulmi kun gani in dai da gaske ne su kaɗai Allah yake so to si fatan mutu mana in dai da gaske ne Allah ya ce ba za su taba fatan mutuwa ba me yasa saboda sun san me suka yi kuma Allah ya sa abin da ya azalume ke sai ya ce musu kuma innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum wannan mutuwar da kuke wa gudu ai za a haɗu zai haɗu da ku komin daren daɗewa ولو اشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر كالوة إرن كل دا الله أمبان إتا كل من عليها ياتي فان كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه وزير كنا باب saboda haka tsoron ƙarya ne tsoron mutuwa ba a tsoron mutuwa abinda ake tsoro shine abin da zai biyo bayan ta in ba a bi Allah ba shine kawai abin tsoro baka din wani mawaki yace shi kwancin kaba ba shi ke ka ba shi tsoro ba menene shi shi abin da ke tada hankalin shi zaka a sa kare kana kwanci cikin duhu baka motsawa baka yin gabas gaban goyi tarbe ka ba kana yin baya ma gaban goyi tarbe ka baka miƙewa tsaye ce ga itace kwamrika kuma sai a bakka nan daga kai sai aikin ka kaji inda matsalar take jama'ar musulmi kun gani ai musulmi ba mutuwa yake tsoro ba a'a in bai ba Allah ba abin da zai biyo bayan in ya mutu to shine abin tsoro a wurin wurinsa amma mutuwa ba ka jin wani dan wasa ana ce mai mutuwa dole kuma kowa yadda da wannan musulmi da wanda ba musulmi ba jama'ar musulmi kun gane wannan to dama an ba kumanta ba ko a littafin tarbiyatul aulad mun karanta shi ulwan ya ce halin da musulmi suka samu kansa a ciki yau a duniya na ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci abu uku a ganinsa yana daga abin da ya taimaka wurin shiga su wannan hali abu na ɗaya ya ce aljalu bi ɗabi'ati hazardin jahilta ɗabi'ar wannan addinin ya taimaka wurin sa musulmi cikin halin da ka gansu abu na biyu ya ce aljahalu bil allazi khuliqal insanu min ajali aljahalu bil jahiltar a yau musulmi ya jahilci gayasa menene makuran manufarka a kaza da aka same ka a ciki yanzu za ka ga musulmi in ya ɗau ɗan ya kai shi wata nursery ko primary school me makuran manufa kai ɗan wurin shi ma bai sani ba ka sai mota a rinka maka haya da ita me makuran manufa ka shi ne ka samu kuɗi kawai a'a ka yi hankalin kanka ka gama secondary school ka je ka zana SSCE ka ci gaba ɗaya abin da ake nema ka je ka yi jam ka ci wannan post UME din ka yi ka ci jama'ar musulmi kun gane ga admission ka karɓa komai ya tabbata ka tabbata ɗan jami'a to menene makoran manufar ka shiga jami'a da course ɗin da ka zaɓa za ka yi shine in ya gama kawai a ce shi ma ya graduating yana da digiri ya je ya samu aiki ya samu kuɗi shi kenan kai iya manufarka to kai baka san ga wani nan cosmet ɗinka wanda ba musulmi ba shi ba da irin wannan manufa ya shiga ba shi da manufa addinin shi ya shiga musulmi a yau in ya buɗe kemis to ba wata gaya yake da ita ba ya jahilci makuran manufar shi da buɗe wurin a matsayin shi na musulmi to haka za ka gani in ka ga ofisa haka ne dan sanda ne soja ne immigration ne sai wan illa ma rahim rabbi amma ka tara mutum ɗari to wahid ne a da wuya ka samu mutum fiye da ɗaya a cikin ɗari musulmi da suke shiga wani abu da manufa ta addini da wuya ka samu fiye da mutum ɗaya a cikinsu amma a yau sai ka ga wai ɗan ƙwallo fa jama'ar musulmi ɗan ƙwallo ya dage yana yin ta wanda ba musulmi ba amma da manufar shi ta addini yake yi ga ka yana buga ƙwallo ya ci sai ya faɗi sujada yana miƙewa sai ya gaya haka sai ka ga ya daga cross yana nunawa haba jama'ar musulmi kai kana jin ba talla addinin shi yake ba da ƙara ƙarfafin masu yin addinin nashi ya ci cire fayi maza ya nuna haka ɗin nan da suke yi kuma ya ɗauko sarƙashi ta cross ya nuna cewa wannan cin da ya yi kunga ga abin da ya inda aka samu sa'a wannan irin lalacewar kudiba duk wani Nigerian film kakab ban cire maka ba ka je ka samu mana shi duk wani Nigerian film za a fara shi kamar abin arziki amma a coci za a gama dole sai an hada da coci dole sai an hada da fasto amma jimu waɗannan fina-finan da ake na hausa menene suke ƙoƙarin cusawa na nuna addinin musulunci da tasirin shi a cikinsu babu sai ma yin abin da zai zama suka da ɓatanci ga abin da yake mai ƙima ne a addinin musulunci ba abin da suke karewa da shi illa nuna ai mu dai a hausa fim duk rayuwar mu ta kare ne hulɗa da bokaye da kuma zuwa wurin boka shikenan abu mafi girma da musulunci ke faɗa da shi yaushe musulmi ba za su samu kansu cikin wannan hali ba na wulaƙanci da kaskanci da tozarci to ana neman kowa ya miƙe ya ga ya ba da gudunmuwarsa saboda halin nan da ake ciki wannan hadisi da muka kawo to abu na uku malam da ya ce abu na biyu aljahlu bil gaya ko mun karanta wa ulwan cikin tarbiyatul aulad abu na uku sai ya ce abu na farko aljahlu bi tabi'ati hadha din aljahlu bil gaya allati khuliqal insanu min ajli sannan hubbud dunya wa karahiyatul maut sai ka wannan da manzan Allah ya kawo son duniya da tsoron mutuwa kalli Khalid dan Walid tun a jahiliya ya shiga duk wani irin rantsi na yaƙi duk wani bala'i da masifa yaki ya shiga yawa musulunci ta'adi fiye da kima kamun ya musulunta ya zo ya musulunta ya alwashin banna da ta'adin da yawa musulunci sai ya rama wa musulunci akan kafirci babu wani rintsani na yaƙi da Khalid ɗan Walid bai shiga ba amma ran da mutuwa ta zo ɗaukar shi yana ɗaki a kan katiba ko kan tabarma kan kesu alamun mutuwa suka bayyana yana shishika sai aka je yana kuka aka ce aka kalli abin da ka yi mana me na kuka ya ce kai to kai to haba mutuwa zan wa kuka ai abin kunya da zan bar wa duniya na tarihi shi nake wa kuka ya ce mutuwa kin ci amanan maza wani iririn tsami ne na yaƙi Halidu bai shiga ba wani irin haɗari ne na yaƙi Halidu bai shiga ba ya ce kai co mutuwa kin ci amanan maza yau Halidu zai kwanta ya mutu ya bar ma duniya mugun labari a je ana yaɗa cewa Halidu ɗan Walid ya mutu ne a ɗaki irin mutuwar da tsohuwa ke yi shi me amfanin maza namiji ya mutu a ɗaki me amfaninsa ya kamata a ce kan hanyar Legas ne ka mutu wurin nema da haka yake fahimta a wurin jihadi ya kamata a ce ka mutu ma ce kaya mutuwa irin na mace a ɗaki ɗan uwa musulmi ba taɓa lamu kuce maka ko hanci ba saboda addini ba taɓa zubar da jininka ba saboda addini ina musuluncin da gaske ake yinsa a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanuna to wala kad fatanna lazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al kuna jin da gaske ne addinin muke wannan magana ya zama ba za ta gaskatu ba ta Allah ai ba zai yiwu ba kuna jin dan kun yi imani kawai sai Allah zira muku ido ba za a ba za a rinka fitittunan ku ba ba za a fitile ku ba ba za a rinka jarraba ku ta bangarorin rayuwa daban-daban ba to wala kad fatanna allazina min qabli fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibina waɗanda suka wuce suka yi wa Allah addini kafin ku ba irin fitintunu da Allah bai jarrabe su da shi ba Da musulmi kun gane za a kamo mutum a zo da shi a sa zarto a tsakiyar kanshi manzan Allah haka yace a rinka yanka shi ga wasu tsaye suna kallo musulmi sai an tsaga shi biyu macafa tsakiyar farjinta dumbarin farjinta guda biyu ɗaya zai zama yana nan ɗaya yana nan za a yanka tsakiyar farjinta ta faɗi ɓangare ɗaya da ɓangare ɗaya na farjinta ta faɗi nan da ɗaya ɓangaren namiji zakarin shi haka za a raba shi biyu bangare ɗaya na nan bangare ɗaya na nan da zarto haka za a yanka shi ga wani na tsaye shi ma musulmi ne ya ga saboda addini aka yi ma uwan shi haka ya ƙosa a gama shi ma a zo da shi a mai saboda addinin nan ɗabi'arsa baya nasara sai an wa musulmi irin wannan wulaƙancin annabi ya ce akan kamo wani a zo da shi a samu ‘yan aska ko reza a riƙe shi da ƙarfi a ɗaɗɗaure a rinƙa yankan tsokar jikinsa ana yanka da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan har sai an raba tsokar shi da ƙashin shi an cire jijiyoyin shi an mai da shi ya koma tsurar ƙashi an cire naman jikin shi kaf sai ƙashi zai koma kawai ga wannan tsaye yana jira a gama mai shi ma ai masa me yasa saboda ai addini akai mai haka ni ma ai mu me amfanin matsoraci menene amfanin matsoraci jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta to kun da ji saboda haka wanda ba bai mutu a wurin jihadi ba zai mutu a ɗaki wannan hadisi da gama karantawa akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ne ya fitar da shi lamba hadisi na 4297 fil malahi babun fi tada al-umam alal islam babun da zai magana akan cincirundo da al'ummomin duniya za su yi akan wannan musulunci rawahu ahmad haka imam ahmad ya fitar da wannan hadisin a mujalladin shi na biyar musnad kenan shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wasu hahahu shekunan albani fi sahiha sannan babban malaminmu a sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta shi wannan hadisin a cikin silsila sahiha lamba hadisi na takwas. mala ya ce laƙar asbahatul ummatul an al'umman musulunci a yanzu kamta waye gari ta zama gusa ta zama tattakar banza minan nafayatil bashariya daga cikin bololi na mutane ta zama kamar haka ta zama kamar bola ta mutane al'ummar musulunci ta zama mara amfani yau a doron ƙasa da inda ka ga bola mai amfaninta to al'ummar musulunci a yau ta waye gari ta zama kamar waccan tattakar gusa usain an gane ko minan nafayatil bashariya daga bola karikite na tarkacen bola na mutane ta'ishu ala da fafi majalar hayatin insaniya wallahi al'ummar musulunci a yau tana rayuwa ne a gefen magudanar rayuwar ɗan adam a yau musulmi bai isa ya fito ya rayuwa irin yadda ɗan adam ke ba kowane iri a duniya shi yana yi ne a tsorace kuna jin akwai wasu musulmi da suka isa sa haɗu a yau su ce za su bi Allah irin yadda ƙur'ani yake so akwai su a ina suke jama'a musulmi kun gane su waye suka isa su yi ku kalli waɗannan 'yan darussalam ɗin duk da nasu kuskura jama'ar musulmi kun gane sun gama noma noma su ta kai amma ji bayan da aka watsa su gaba ɗaya garin ya an yi labulin ɗin shi a rushe shi ba su rigima da kowa ba ba wanda suka kai wa hari ba komai sun ware ne kawai sun je daji sun gina gidaje su suka fara kuskure sun kura fahimta ta addini to amma kuma saboda haka da suka yi kun ga abin da aka yi musu me yasa saboda sun ce fa su musulmi amma ka kama hanyar kaduna nan abuja daga kaduna in ka bata kan hannunka na dama daji ne uban daji ga yanan arna sun ɗiba sun mai da shi gari da fitulu da gidaje da komai ba wanda ya isa ya shiga musu ba fa ina nufin gwanin gora ba ba ina nufin nan gwanin gora ba ba nan ba idan ka kama hanya kaɗan yi tafiya mai nisa tsurar daji arna suka je suka ɓare shi sun mai da shi ya koma gari ba wanda ya isa ya shige musu rayuwa a wurin sai su kaɗai me suke kulla ba wanda ya sani zuwan Fafaroma najeriya a abuja inda ya je suka taru daga gama taruwa kawai sun kewaye wurin sun mai da shi nasu ya koma wurin su. ba wanda ya isa ya magana hukuma ba za ta tura yanzu a rushe su ba lokacin da aka yi rigiman nan ta wannan wannan wurin refinery nan kamar ka karasa abin nan sabuwar tasha sabon tasha musulmin wurin kun ga dai irin ta'adin da aka yi musu da rasa rayuka dukiyarsu kun ga yadda aka ɓannata ta ko gaba ɗaya sai suka tattaru suka koma ina hanyar birnin gwari daidai ina inda za ka shiga airport filin jirgin sama na kaduna daidai nan kana wuce nan da kaɗan suka ɓari dajin nan kawai suka yan gidaje suka fara taruwa a wurin za su yi gari kamun ka kai buruku daidai nan wurin lokacin makarfuna gwamna haka ya tura duk aka kore su aka yi labulin ɗin wurin amma ga kiristoci da aka yi rigimar kaduna sun ware sun koma sun je sun buɗe gari a wannan cooperative college eh, bayan taɗin nan wannan gwanin gora sun je sun taru wanda su ne in ba ku manta ba waɗanda ke zaune a wannan wurin da aka yi wani rikici suka fito suka tara ɗan majalisar jiha a ɗan majalisar jiha ne ko na tare a ɗan sabon garin nan suka kashe suka ƙona su ba a ta da su ba har yau garin na nan na tabin ƙasa ba wani musulmi da ya isa ya shiga musu wurin me yasa saboda su ai ba musulmi bane amma waɗancan sun je sun ɗan samu wuri wai su ware su garin su na musulmi tunda waɗancan sun kore su amma an zo an rusa wurin an kore su to ya ke so musulmi yayi kuma shi ya ja saboda asali shi ne ya saki ya lalace ya saki addinin nasu da karantarwarsa jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah ya sa kun gane to shine yace ta'ishul umma al'umman musulunci a yau tana rayuwa kadwailat kamar wasu 'yan jihohi kamar wasu 'yan garuruwa ƙanana yanzu jama'ar musulmi kun san wani abu yanzu ƙasar kuwait da ƙasar dubai mutanen cikin to sun fi mutanen cikin kano yawa ne su nawa ne kudibiyan da duk aka faffasa ƙasashen musulunci sun zama 'yan duwailat amma kun san ƙasar amerika jiha ɗaya a cikinta ta fi girman girman najeriya jihohin amerika fa duk sun fi girman najeriya wata ma a amerika fa akwai jihar da daga ita in ka kama hanya za ka tafi tsakaninsu dare da yini duk a amerika wata jihar tana cikin yini wata ko tana cikin dare ne sai ka yi tafiyar awa goma awa awa kusan ashirin ko awa goma sha wurin tara tsakanin wata jiha da wata waɗannan na rana waɗancan suna dare a ƙasa ɗaya ƙasar amerika amma ku dibi ƙasashen musulmi yadda suka farfasa suka zama ƴan ƙananan ƙasashe jama'ar musulmi kun gane ta yanda duk wadda ta motsa dama yar kadanci sai a zuwa murkushe ta wata za ta yi magana sai a ce ke ba ruwanki ai ba da ke muke ba jama'ar musulmi kun gani ba ku ganin wannan abin ne gaddafi ya hasasa shine yake tafafutukai yawo yanzu yana neman a haɗe ƙasashen afirka su koma ƙasa ɗaya saboda in ba haka aka yi ba to tura wannan fa ba za su daina gallaza mutanen duniya ba ga wani bala'i da ya same su kun ji kwanan nan surutun da suke ta yi ko kun ji surutun da suke ta yi wai an binkita musu an gane wai a sararin samaniya a kone balli ƙato wanda zai mamaye kusan amerika dukanta ya tsage yana neman ya rikito kuma a lissafin su ana ganin nan da shekara goma sha biyu da wuya bai faru ba kuma daidai yankinsu ne zai faɗo jama'ar musulmi wannan mamman gawo ba abin da ya rinka faɗi ba kenan ku daina wannan dage-dagen ku dago wata fitina jama'ar musulmi kun gani wani katon ɓalli ne suke gaya da nauyi da menene zai rikito ya faɗo musu muka ce ƙarya ne sun gane bala'i da masifa ne take neman ta shiga yankinsu to bari su kirkiri ƙarya su faɗa don su fashe, wasu su koma yankin laraba su koma yankin afirka don su ƙara zuwa su zama wa mutane bala'i ba wanda zai yadda ku tsaya nan ya faɗo muku ba ku jawo shi ba koko saboda kawai eh, iran na shi ta fice tana ta gina wani mm. nuclear station a eh. cikin kasa shine suka gina wannan bomb inda aka jefa shi ko wanda gini aka yi nauyin ginin da aka yi kasa sai ya rushe hmm. ta Allah ba tasu ba saboda haka al'ummar musulunci an farfasa ta ta zama 'yan garuruwa kaɗan-kaɗan an gane ko mutanasira za ka gansu wannan na ƙoƙarin nuna ma wannan fin ƙarfi ba haka ya faru tsakanin iraki da kuwait ba ya zo ya ce a murkushe su me yasa ya ce asalin ƙasarsa ce yanzu duk abin fa haka sun zo mutanasira mutasari a ko masu karo da juna da faɗa aikinsu kenan yanzu haka za ka ga duk ƙasashen musulmi su ne suke faɗa da juna isu isu amma inda mun yadda duk a ƙasa ɗaya muke yanzu ku dibi zamanin su ɗan fodiyo fa tun daga sudan har ka je ibadan duk ƙasa ɗaya ne tun daga sudan har ka shiga ibadan kai har wani ɓangare a cikin abekuta an gane ko ogun state da wani ɓangare a Legas duk sun yadda ƙasa ɗaya ce nijar da duka ɗaya ce duka tun daga sudan har benin duk ƙasa ɗaya ce amma ku dibiyan da suka faffasa mu amma su sun haƙura sun yadda suna nan jiha ɗaya amerika ta fi najeriya da mutum cikin ta yawa su sun yadda yanzu kasan an ce amerika wani aho ta shifa yana ɗaukawa kamar najeriya ce ita ma to jiha ɗaya ta fi najeriya girma mutanen jiha ɗaya sun fi na najeriya yawa duka ka gani to su ko sai kai awa kusan goma sha wani aufa Allah kyauta mutahariba kuma al'ummar musulunci a yau banda karo da juna da suke ta yi sun zama masu yaƙi da juna duk inda za a gansu ku dai dibi yadda suka mai da iraki a yau duk wanda zai je masallacin juma'a a tsorace yake zuwa ba inda za a haɗa ana wata lacca ta addini sai a tsorace yanzu nan sai ka ji waɗannan sun je sun kashe waɗannan waɗannan su zo sun kashe waɗannan aikin kenan ji pakistan ji somaliya ji fa yadda ke faruwa a somaliya fa jama'ar musulmi sai ga ɗan somaliya musulmi ne fa 'yan uwan shi yake rigima da su ji sudan musulmi ne fa duka duk abin nan da ka ji sojojin najeriya suna zuwa suna yi a sudan na shiga tsakani tsakanin musulmi ne fa da musulmi ake shiga ba ana ba ana magana kabilar jangaran bane a'a musulmi ne da musulmi fa suke ta rigimar suke ta kashe juna musulmi sai ya zo unguwa gaba ɗayan ta kewaye ta duk wanda ke cikin mace hakkari sai ya kashe hakkari sai ya kashe maguna awakai tumakai duk sai ya kashe sai dai in yi sa'ar kashe mutanen awakan na gefe sai ya tattara awakan da raƙuman da shanun sai ya gaba da su musulmi ne yema musulmi haka ya tattara dukiyar musulmi ya tafi da ita a nan sudan fa jama'ar musulmi amma me yasa wai su turawa america ba su haka me yasa ba su wa junansu haka kalla abin da ke faruwa fa a Somalia sai ya ga mutum da wata bindiga kai in kagan shi kamar iska na ɗiba shi amma sai ya zo ya kafe ta musulmi kuma zai harba ya ta danna in ka gan shi yara kito ta sai ga da ma yake daga ta da yake zanta kuna kallon su ne ga su yunwa ce ta ci su haka Allah ya halicce su ya suke ga su nan dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tafsilu bainaha hudud geografiya iyakoki na ƙasa yana rarraba tsakaninsu mustami'a wadda aka kirkira wani aratin kaumiya jahiliya da kuma shirmuka irin na ƙabilanci na jahiliya shi za ka ga a yau ya dabaibe ya kewaye al'ummar musulunci wata rafrafa ala sama'iha rayatul raya wal a saman watan al'ummar musulunci abinda ke kaɗawa kawai yau shine raya tulkaumiya tuta ta ƙabilanci walwataniya da tuta ta yan kasanci da mahar musulmi kun gani haka fa aka rinka wa mutane a Nijar wallahi kana yawo kawai sai aka kama ka a rike. sai sai na takardar kai ɗan ƙasa ne da an ga kai ɗan Najeriya ne sai ai ma tara sai ya ce ka kamar musu kasa to haka suke wa mutane a nan su ma namu na nan sai ga ƴan garuwa ko masu shayi kawai ƴan kwastam ɗin kawai suna kawo muku ruwa sai kaga kawai an zo an kewa su an kwashe ya mai da su kasasu saboda Allah jama'ar musulmi ba za ka yi rayuwa a wurin da ƴan uwanka musulmi suke ba kai yanzu Saudiya fa kana kallon da ake wa mutane a cikin ta kai musulmi ne amma haka ake bin mutane a guje fa ana kama su a wurgo su a jirgi kawai kai su koma ta kasa kwanaki ba ku ji an kwashe wasu musulmi na nan Najeriya irin yan tukarin nan an yi an yi su faɗi inda suke aka ce rabu da su kawai da aka ɗebe su kawai sai aka yi sudan da su kawai da aka sauka a airport na sudan da suka fito suka ga sudan ce suka kama ihu da kuka su su ba 'yan sudan ba ne yan ina ne ku suka ce 'yan najeriya aka ce kwasa yadda za ku koma <laughs> nan suka watsar da su to kaga mu dama su nawa ana wannan a kwaso 'yan wasu ƙasa zo a dirar da su a nan kano to aga mu ba ruwanmu duk wani baki da aka saukar kawai najeriya tana karɓar sa Allah kyauta ka gani to ba abin da ke kadawa a saman al'umman musulunci a yau illa raya qaumiya tuta wallahi ta kabilanci ni bahaushe ne ni bayarbe ne ni inyamuri ne ni kaza ne abin da ke damun musulmi kenan yau jama'ar musulmi kun gani ka kalli majalisar manzan Allah ba irin wanda babu akwai bakaki ga irin su bida akwai su sahaibu arrumi jama'ar musulmi kun gani ga su salmanu alfarisi duk ga sanin iri-iri sun zama abu daya ba wanda ke jin shi dan kaza ne duka su ɗaya ne amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'ar musulmi sai al'ummar musulunci ta dawo cikin hayyacinta wa tahkumul umma qawanilul gharbi al-ilmaniya abinda ke hukunta al'ummar musulunci a yau sune dokokin turawan yammacin duniya na yan baruwanmu da Allah waɗanda suke ɗaukar ba hannun Allah yan gurguzu a cikin gudanuwar harkarsu su ne yau dokokinsu su suke hukunci akan al'umman musulunci da ma, constitution tsarin bature ma musulmi kun gane shine yake gudanuwa akan shugabanci da hukunta al'umman musulunci wata dorul umma ta siyasiya watan al'umma tana kewayeniya da dawwamammun siyasun nan na dimokuraɗiyya fala tamlikul umma nafsaha wannan al'umma ta musulunci ba ta iya yin yanda ta so da kanta an dauran kan jujjuya da kai komanta ta yi yanda take so ba ta isa ba yau al'umman musulunci ta je wani wuri ta zauna da nufin taimu Allah musulunci irin yadda take so ba ta isa ba bal kai ba ma haka ba wala taktaru li nafsiha ba ta iya zaɓen makanta da kanta abin da take so hattal makan hadde wuri allazi taduru fihi wadda za ta je ta rinka rayuwa tana kai komo a wurin ba ta iya zaben makanta wurin sai idan turawa sun yadda zallatul umma al'ummar musulunci ta wulakanta ta kaskanta jama'a a yau ba da izza bayan da tana da izza tana da girma a duniya wa jahilatul umma ba da ilmin al'umman musulunci ta koma ta zama mara ilimi ta zama jahila bayan da ita ke ɗauke da ilimi jama'ar musulmi kun gane ku dibi irin sakiyar da aka yi musulmi ba ruwa yau al'umman musulunci mun matsayin karatunka in dai na addini ne to a banza kai jahili ne baka da amfani a cikin mutane yanzu idan ka sami yara ma haddata ta alkur'ani suna zuwa nan suna hadda sun dage wani ma kusa haɗa hadda idan aka zo aka zai wuce haka aka ce ah wannan yaran shi ne sana'a shi ya ce ai bai da aikin yi shi bai da sana'a to amma da wani ya zo zai wuce aka gan shi ya sha nektali ya yi zanzaro ka ce ah to shi wannan mai ake sai a ce ai karatu yake wannan ai karatu yake amma shi wancan bai da aiki ga wulakanci kuma ilimi fa duk ilimi ne ilimi duk ilimi ne wanda na rantsi da Allah matsayin wanda ya kai mahaddacin Qur'ani a al'umman musulunci wallahi wanda ya kai matsayin profesa a boko ko bai iya haɗa kansa da shi ba su san ƙimar karatun addini ba ne ba su san wahalar da ake da wannan ilimin ba ne profesa banza wanda karatun shi duk in ka kalla bai wuce fikar eh, ta ɗauke littafansa ba duka baro wani profesan baro wannan baro na tura amalanki za ta kwashe abin da ya mallaka da wannan littafan gaba ɗaya da su ya zama profesa ƙaryar banza amma ka je ka ga wanda ba kowon kowa ba ne a malanta na addini tirila ba ta iya ɗaukar littafansa kuma diya ya karance su ma da ce to profesa wani profesa ne a fagensa ya haddace wani littafi a fagensa yake iya halarto da shi a da sanda ake nema a kowane wuli a kowane lokaci ba ƙarya ba ne to al'ummar musulunci ta yadda ta koma ta zama jahila ba da ilmi jama'a ku karanta ɗibbin nabawi littafi ne wanda ke kunshe da likitanci na addini wanda duk wani likita ka ɗauki fassarar shi an yi da boko ka basa wallahi in je karanta sai yazo yana maka magana yana nuna maka rena kanshi saboda abin da zai gani na bincike shekara 700 da ta wuce imul qayyim da ya akan cututtuka da magungunansu, da yanda za a yi komai a fagen abin da ya shafi magance matsala ta cuta a jikin ɗan adam amma ina al'umma ta koma ta yadda ta zama jahila bayan ilimi wa da'ufatil umma al'umma ta koma ta rauni ta lalace ba da kowa bayan ƙarfi da da take da shi to jama'a za mu tsaya nan ana nuna lokaci yayi karatu sai na gaba insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum kirmata a musulunci matsayin kaciyar mata a musulunci shine sunna ce mai karfi ko ma wajiba saboda karanta littafin tufatul maudud bi ahkamil maulud ibn al-qayyim ya maganganu masu yawa akan matsalar cewa duk yar musulma da ba a yi mata kaciya ba to an gano yana haifar mata da matsala ɗayan biyu matsalar farko ko dai sanda ta girma in an mata aure gaba ɗaya ba za ta yarda namiji ya da ita ba duk wanda ya aure ta siyasa ke ta matsala in bai haifar mata da wannan matsala ba to zai haifar da ɗaya sanda ta ɗago tun balaga za ka ga ta zama jarababbiya dalilin ba a yi mata kaciya ba idan ko da ta yi aure ba ta iya haƙuri da namiji ɗaya kuma ba a iya saduwa da ita a yini so bakwai ta haƙura kaga ta zama jaka kai wannan ba jaka ba ma kada <laughs> ke ku karanta dubbun nabawi daga abinda rashin yi ya mace kaci me yasa ku ga arnan nan zina ba ta zama komai a wurinsu ba ai ba su kaciya ne kai ba ganin ka tafawa don Allah sai ta yi zina so goma a rana ɗaya ana aje ta a mota wani ya je yesu zina da ita yana aje ta wani zai fakin sai kuma ta shiga sai ya ƙara zuwa ya zina da ita yana gama zuwa ya aje ta a titi sai kuma wani ya fakin sai ta shiga sai a zina da ita so goma a yini me yasa ba su kaciya watan bature ne ke sukar kaciya irin kaciyar da mutanen ƙasan kenya suke yi to wannan ko komo a musulunci muna sukata su yanda suke yi shine tsakiyar farji mace sai su sa wani abu kamar lauje mai kaifi wannan jan abin gaba tun daga farkon shi har zuwa daidai wurin dubararta sai an fare shi an fare shi gaba an yanke shi duka jama'ar musulmi kun gane to wannan galibi mutanen kenya irin wannan kace suke yi abin da ya sa suke yin ta shine wai dan kan namiji ya samu matsala wurin saduwa da mace an gane ko to kuma in an mata haka za ka ga tana yawan zubar da fitsari mafi yawan lokaci za kuma ka ga ba sanda take iya control ɗin kanta wurin tusa ko shi ka ji tana tusa kawai to irin irin wannan bature na su shi to dama tuntunin musulunci bai yarda da wannan kaciyar ba kun ji ɗaya sannan mutanen kenya in sun zo maza kaciya sai su kama zakarin tun daga farkon shi har zuwa jikin marina sai a tsaga shi ta ƙasa duk fatar da ke kan shi tsawon zakarin duka sai an feɗe fatar gaba an cire ta kun gane to irin wannan kaciyar da ake irin wannan ƙasar kenya galibin su haka suke da mutanen irinsu to irin wannan kaciyar ko musulunci bai yarda da ita ba don wannan azaba ce jama'ar musulmi kun gane ko amma kaciya ga ya mace sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi kaciya ga ɗa namiji sunna ce mai karfi kuma daga kan annabi ibrahim allah ya ba da doka a fara yi lokacin a duniya ya shekara tamanin Allah ya saukar da doka cewa duk wanda zai ƙara mai musulunci to sai ya kaciya annabi ibrahim shekarar shi tamanin aka je wannan kaciyar dalilin wannan duk yadda ta shekara bakwai ko takwas ko goma aka gane ba a yi mata kaciya ba to a samo wanzamiya mace ta zo ta yi mata kenan in kuma za ta iya da kanta ta je ta yi ah. <laughs> na malikum salam barin ƙara shi tambaya ta biyu shin ko ya halatta a yi aƙiƙa da akuya idan aka yi wa mutum haihuwa to an samu mutanenmu ne a ƙasar nan ana cewa wai duk wanda aka yanka ma ɗan akuya lokacin sunan shi to wai in yi girma zai zama ɗan iska an gari to duk waɗannan 'yan iskan su dan akuya aka yanka musu duk raguna aka yanka ma 'yan iskan nan da kake gani to amma aka suka zama 'yan iska an gane ko ana yin hakika ne da rago tinkiya bunsuru akuya sa sanuwa raƙumi ko raƙuma amma an fi son a yi da rago in namiji ne raguna biyu aka fi so in mace ce rago ɗaya bunsuru biyu ko tinkiya biyu ko akuya biyu ko kuma bunsuru da rago ko bunsuru da tinkiya ko bunsuru da akuya ko kuma rago da tinkiya an gane ko duk wanda aka yi da shi in namiji ne yayi in mace ce duk wanda aka yi da shi yayi jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta na mara eh. littafansa na sunna ne to amma sun kure ma sunnan ne shine sun ware daga cikin musulmi sun koma daji sun zauna suka ɗauki duk wanda bai dawo cikinsu ba to ba musulmin arziki ba ne kuma ba ma musulmi ba ne kai in nan baka isa ka shiga musu gari ba sai kai kalmar shahada duk irin musuluncin ka kuwa sun kafirta malam ja'far sun kafirta dr ahmad sun kafirta albani sun kafirta bin usman mala abubakar guma sun kafirta sun ce bala'i ne da allah ya shi a al'ummar musulunci a ƙasar nan ko masifa ne duk shi ya ja wannan masifa da ya rinka cewa a shiga ɗan sanda a gyara a shiga soja a gyara wasu ke kenan fa to ga mu wanda ya kafarta waɗannan waye rage koko ai su kuskuren su kenan sun ɗau aƙida ne irin ta khawarija ga sun karanta ƙur'ani sun karanta sunna sun ma fi ka iya karatu alƙur'ani ma musulmi kun gane wannan shine kuskuren su. annabi ya zauna cikin mutane duk halin da ya samu kai ai bai bar cikin mutane ba waɗanda ma kafirai ne fajirai da nassun qur'ani amma annabi ya fice ya gudu ya basu ai bai fita ba kuma da ya bar makka ya koma madina cikin dai mutane je ya zauna kafirai ne a ciki da yahudi da kiristoci a garin ya je ya zauna haka ya haɗu da su aka zauna a garin to amma kai ka ware daga cikin ɗan uwanka musulmi ka koma wani wuri ka ware duk wanda bai je ba ka ce baka yarda da musulunci shi ba na yi wani